Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a takwas ga watan Yuli na shekarar 2022. kamin ku ji abubuwan da muke tafa su ga hafi tsakanin labarai. Kasar Ukraine ta daga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Sinek da ke gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa. Amurka da Birtaniya sun gargaɗi 'yan ƙasarsu da ke zaune a yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da su yi kafa-kafa da sha'anin tsaro a birnin. Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar. 'Yan ƙasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar illar da rasha ta na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin idbil da ke arewa maso yammacin ƙasar. kanan labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan wani malamin addinin Kirista inda suka kashe 'ya'yansa biyu suka kuma yi garkuwa da 'yarsa guda. Sannan kuma a jihar Kano yayin da alhazan duniya za su fita filin arfa a yau a wani mataki na fara aikin hajjin bana gadan-gadan maniyata fiye da 600 ne daga jihar jirgin kamfanin asman ya gaza jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawan ikira ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Ƙasar Ukraine ta ɗaga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Snake da ke gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa, amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin. An yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata. A farkon yakin, Rasha ta yi ruwan bama-bamai a tsibirin bayan da sojojin Ukraine suka mayar da martani da rashin kunya lokacin da ma'aikatan jirgin ruwa na Moscow suka buƙaci da su mika wuya. Ukraine ta fitar da tambarin tunawa da bikin bijirewa na sojojin. Rasha ce da yake rike da ikon tsibirin a yawancin yakin har zuwa lokacin da Ukraine ta kwace shi a cikin makon da ya gabata. Ko da yake Rasha ta ce ta janye ne da manufa mai kyau. Sojojin Ukraine sun daga tutar ƙasarsu a wani wuri da aka cike da ƙasa kusa da ragowar ginin da aka baje jiya Alhamis. Ma'aikatar shari'a Amurka ta sanar jiya Alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda biyu na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin kasar sin da ɗaukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan cana da ke zaune a amurka da ke sukar beijing craig miller ma'aikacin dhs tsawon shekaru sha biyar da derek taylor jami'in dhs da ya yi ritaya da ke aiki a matsayin mai bincike a wani kamfani mai zaman kansa ana zargin su da samun dama tare da ba da bayanai game da masu fafutuka na kasar sin daga wani wurin tattara bayanan gwamnati da ba kowa ke da su ga wasu mutane biyu da ke da hannu a cikin shirin wanda a lokacin suka yi amfani da bayanan wajen kai hari ga waɗanda abin ya shafa a cewar tuhumar wata babbar kotun tarayya a ranar laraba an kama mila da telo a watan yulin da ya gabata dukkan mutanen biyu suna fuskantar tuhume-tuhume na yin katsalandan ga shari'a telo dai na fuskantar ƙarin tuhumar yi wa hukumar fbi karya dangane da binciken da hukumar ke yi kan shirin amurka da birtaniya sun gargaɗi 'yan ƙasarsu da ke zaune a yankin abuja babban birnin tarayyar najeriya da su yi kafa-kafa da sha'anin tsaro a birnin hassan mai na kai na gare ka amurka da birtaniyan sun fidda takardun gargaɗin ne ga 'yan kasashensu kan sha'anin tsaro a babban birnin tarayyar najeriya biyo bayan harin da aka kai a kan gidan gyaran hali da ke kuje a nan abuja amurka ta shaidawa 'yan ƙasarta da ke nan abuja cewar akwai yiwuwar samun ƙarin tafka miyagun laifuka a ciki da wajen babban birnin tarayyar najeriya a saboda haka ta gaya wa 'yan ƙasarta da ke nan abuja da su yi kafa kafa da taka tsantsan har nan da makonni biyu masu zuwa kana su ƙauracewa bin hanyar filin jirgin sama na abuja inda ta nan ne garin kuje yake sha'anin tsaro in ji amurka na ƙara su kurkucewa a najeriya a saboda haka ta ji hankalin mutanenta da su guji yankunan da ake da ta baba kan amincinsu kazalika ita ma burtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke nan najeriya da su kaure cewa bulaguro zuwa jihohi goma sha tara irin su borno da yobe zamfara adamawa gombe kaduna katsina da kuma jihohin yankin niger delta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina. Madalla, don an jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan wani malamin addinin Kirista inda suka kashe 'ya'yansa biyu suka yi kuma garkuwa da 'yarsa guda. a ƙaramar hukumar hong ga salisu lado daga adamawa da ƙarin bayani bayan fasa gidan gyara halinka da ke yankin kuje a abuja babban birnin tarayyar najeriya da yan boko haram suka yi a jihar adamawa kuwa yan bindigan ne da yake ci gaba da cin karensu ba babbaka lamarin da ya janyo suka kai hari a wani yanki na jeri gada da ke karamar hukumar hong a jihar adamawan nan take kuwa suka wa mazauna cikin wannan gidan wuta alamarin da ya janyo suka kashe 'ya'yan malamin addinin Kiristan biyu suka ko arce da guda suka ko harbi kafar malamin addinin Kiristan suka ko bar shi cikin jini rai kwakwai mutu kwakwai wani makwabci makwabcin wannan faston Wadda kuwa lamarin ya auku a idansa mai suna Luka Yakubu ya koyi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Abin da na ji na gani da ido na da dare na dawo daga hira karfe goma na dare na so ma jin kara a cikin gidan shi makwabci na baba fasto kenan na jarumin bindiga ya kai so uku a take so nan muka so ma jin kara cewa barayi barayi barayi so a cikin daren nan ba mu iya samu attention na kowane irin security ba haka muka zauna a cikin wannan hayanin har ya kare sai da safe Allah ne muka zo muka security suka zo suka dinga yi mana tambayoyi. Shi ma a nashi bangaren jauron jeri gada da ke masarautar Hildi a jihar Adamawan ya koyi mana ƙarin haske akan yadda suka zo suka samu matan da ma wadda aka jikkata wato malamin addinin Kiristan tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Ko haram ne a kidnappers ne ko me ba amma bisa ga mu mun ga kaman kidnappers. Hmm. Suka ga gidan shi pastor daga zuwan mutanen nan dan kansa daya wadda ya ta suka harbe shi a take ya mutu a idon iyaye. nan take kuma suka harbi ɗan yaron a duwawunsa wanda tun da shi ke mun gani wurin suka karbi kuɗi suka ce yar nan kuma za mu tafi da ita shi fasto ma harbe shi a cikin a nan wajen gwiwansa da duk da haka sun ci su bar yan nan suka tafi da ita eh, wannan abu ya faru ne a wanda ake kiran jayir gada a hong local government district to ko rundunar yan sandan jihar adamawa suna da masaniya lalle cewar yan bindiga sun kashe yaran malamin addinin Kirista guda biyu a wannan yanki na jeri gada take karamar hukumar Hong a jihar Adamawa? Tambayar kenan da na yi wa SP Suleiman Yaya Guroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wadda ya ce lallai lahir lamarin ya auku. Nan take kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa wato CPSK Akande ba da umarnin gaggawa da garza ya zuwa wurin wanda aka same su sun riga mu gidan gaskiya an dauke su an kai su asibiti inda ya ba da umarni a gudanar da bincike wanda aka yi garkuwa da ita yanzu haka da nake gaya maka jami'anmu da haɗakar sauran jami'an tsaron muna bibiya domin kwato ta daga hannun wayanda suka yi garkuwa da ita da nufin kuma kama wayanda suka aikata. Yan bindigan dai sun daɗe suna cin kare su ba babbaka a karamar hukumar Hong da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. To a gaida Salisu Lado ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hafiz ya dawo da karashen labaran duniya Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar, amma zai ci gaba da zama a matsayin Prime Minister na riƙon ƙwarya har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar. Johnson ya ce, a nake nufin jam'iyyar ta Conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba. Johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa matsayin shugaban ƙasar, ko da yake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri. Sanarwar ta sana zuwa ne bayan da kusan jami'an gwamnati hamsin da suka hada da manyan ministoci da dama suka yi murabus yayin da ake kira ga Johnson ya yi murabus. Daidai ba a bayyana lokacin da Johnson zai bar ofis ba. Murabus ɗin nasa zai kai ga gudanar da zaben cikin gida a cikin jam'iyyar Conservative domin zaben sabon shugaba wanda kuma zai zama firaminista na gaba. 'Yan ƙasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar illar da rasha ta na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin idbil da ke arewa maso yammacin kasar rasha watakila tana neman mayar da martani ga kasashen yamma saboda takunkuman da suka kakaba mata kan mamayewar da ta yi wa ukraine wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da za a kada ƙuri'a a ranar alhamis hakan zai ba da damar isar da kayan agaji daga turkiya zuwa ga 'yan siriya mazauna lardin idbil da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye Wannan wa'adin na shekara guda zai kare a ƙarshen mako. Rasha yana na son a ba da agaji ta yankunan da ke hannun gwamnati ne kawai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai jihar kano a yayin da alhazan duniya za su fita filin arafa yau a wani mataki na fara aikin hajjin bana gadan-gadan maniyata fiye da 600 ne daga jihar jirgin kamfanin asman ya gaza jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki sai dai gwamnatin jihar kano ta ɗora alhakin kan hukumar kula da ayyukan hajji ta najeriya daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana kujeru 2,229 da aka baiwa jihar kano shine kaso mafi kankanta da jihar ta samu cikin shekaru da dama da suka shuɗe amma duk da haka kamfanin azaman da hukumar kula da ayyukan haji ta najeriya ta biwa kwangilar jigilarsu bai iya kai su ƙasa mai tsarki ba kamar yadda aka tsara yanzu haka dai maniyatan fiye da 600 da aka bari a gida na cikin alhini na sani awwalu wallahi ni tun da nake a duniya ban taba jin rashin daɗi irin yau ba kwana na uku amma ka taba zuwa ki ban taba zuwa ba to yanzu zaka karbi kudaden ka ne gaskiya ba magana karɓar kuɗi dan ban taba zuwa ba tun daga ran da muka fito haka muke kwana yamci ga sauro ga komai ba abinci ba ruwan sha assalamu alaikum ni ne sai haka abdulrazak rugurugu cikin wada lokal gamma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun yi niyya alfannan da za a yi da mu gobe wani dalili ya zo ya hana ina bakin ciki Kana na uku ana ma ba shekara ka nawa ne 60 ka taba zuwa aiki wannan ne zuwan farko na zo in yi gashi Allah bai ba su ma rukunin mata maniyatan na bayyana damuwa game da halin da aka tsinci kai. Ban ji daɗi ba kuma kuɗi na shekararsa ta uku kenan kuma ba a kai mu ba aka zo aka kawo mu nan gurin aka wulakanta mu aka yalgagala mu ba su da amfani da suke mana hena holiyo. Da mata da ni shekara ta asatin suka diddiga min holiyo. Baba ina ni? Ina wuni. To ya hakuri. Ina gajiya da godiya. Gashi yanzu an ce baba ya kuka An cuce mu. Sai komai suka yi kansu suka yi wa. Ban taɓa zuwa ba. Kwanan ki nawa nan? Ni iya kwana na biyu. Shekaran mu uku kenan muna aikin abu daya. Alhaji Abba Muhammad Danbatta da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar alhazan jihar Kano cikin yanayi na damuwa na cewa. Muna da alhazai ɗari shida da kusan arba'in da wani abu waɗanda aka bari cikin alhini tare da tausayawa da jimami muna sake farar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu da wani zabi Ila iyaka mu yi addu'a Allah sallallahu cikin mizani muna sake tausayawa tare da bada hakuri ga dukkan wanda wannan Allah ya karanta wannan ibtila'i ya fadawa cin dubu ɗaya da ɗari bakwai ne nake da shi a can ba san kowa ba sai mun wakilansu da jami'ai da za mu ganar da su wajen ilmantarwa faɗakarwa tare da nusar da su to a yanzu ba mu da wani tabbaci na halin da za su tafi musamman a lokacin arfa da yake bukata cikakkiyar kulawa. Sai dai sakataren alhazan na Kano ya yi zargin cewa hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya nakon ta taka rawa ainihin a kan wannan lamari. mu yanzu mu da muke da 2,229 sun yi sawu bakwai amma ba su iya daukar kashi hamsin 52 cikin alhazanmu ba wannan kuma yana da alaka da irin son zuciya da aka gina a kansa national commission of nigeria ita ce regulatory body wanda take kula da dukkan shiryawa da tsarawa na gudanar da jigilar alhazai da dawo da su dukkan waɗannan jirage kasancewa su ne suke sa hannu ko kuma suka sa hannu akan agirman tare da su tana iya yiwuwa sun yi wani ɗaurin gwarmai wanda ba za su iya yi mu'amala ta kai tsaye da mu ba to idan ba da interest ba da sha'awa da a taimaka wa jihar kano to komi na iya faruwa ya ce suna fata mako guda bayan sallah hukumar za ta fara ba da damar karɓar kuɗaɗe ga maniyatan da ba su samu sukunin zuwa hajjin bana ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da kuma talatin da ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com yanzu kuma sai mu na gaba. Manuniya. jinkirin manufar jawo 'yan takarar mataimakin shugaban kasa a Najeriya cikin wasu jam'iyyu fa na ci gaba da kawo rudani. Tuni ma wasu kungiyoyi daga arewacin Najeriya suka fara faɗin a daina kuga maganar addini. Sardauna Allah ji kanshi da rahama ya ɗauko sonda woni wanda ana kiran shi ma ɗan ladi ɗan Sardauna. Ga su Michael Audu Buba ga su JS Tarka wanda duk sun yi aiki tare da Ahmadu Bello kuma bai taɓa nuna musu kyama ko tsangwama ba. Game da maganar zaben Abiola da mataimakin shi duk da yake dukkaninsu musulmi ne kuwa wani malamin addinin Kirista ya ce akwai bambanci tsakanin tsakanin wancan lokaci da kuma wannan zamani to lokacin kisa akwai haɗin kai ba bambanci akwai love akwai so amma yi muslim muslim ticket din sun hau ai ba su hau baya Allah ya san dalilin wannan sai dai kuma wani dattijo ya ce idan ana maganar zaɓe na gaskiya shi yana ganin zai iya baiwa 'yan Najeriya ma'auni shi yasa nake gaya maka daga kudun ma kowa ya fito ya zagaya ya yi kamfen na arewa ma su zagaya su yi kamfen in aka zaɓe su falillahi hamdu kaga ba rigima dakta kim baba Ahmad da ke magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya talaka kuwa gaya wa talaka yake cewa dole ne sai ya sauya tunani an sha mu mun warke duk wanda zai zo neman Kur'an yan arewa sai ya zama wanda ya fi kowanne a ciki kwarewa muna so mu ga abin da zai yi mana wurin rashin tsaro wurin tattalin arziki da samun ma 'ya'yan mu aiki amma ba za mu je mu zaɓi mutum haka nan kawai shi kuwa dr ahmad mahmud gumi gaya wa duniya yake cewa zaben gaskiya kawai shine mafita saboda haka dole hukumar zaɓe ta tabbatar da ta yi tsantseni wanda ke sun yi zaɓe na gaskiya sani duk wurin akwatin da aka yi wani abu na magudi ko abun nan a soke wannan kuma duk wani dan siyasan da aka samu yana bada kuɗi a soke soke shi saboda haka duk wanda ya karya dokar zabe a soke shi waye. waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin shirin manuniyan da ke kokarin ganin shugabanni sun taimaki na kasan da ake kallon su a matsayin masu rauni. Shiri na saba'in da uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin ganin ya taimaka wa al'umma don ficewa daga kududdufin da na sani. Mai yiwa da na sanin kuma wata kungiya ta fara hango jam'iyyar APC da har yanzu ta gaza kawo wanda zai tsaya takarar mataimakin shugaban kasa daga arewacin Najeriya da ake ta maganar saka addini. Abin da yasa jagoran wata kungiya kungiyar matasa daga arewacin Najeriya Malam Abdulaziz Zakariya ya zaburo yana mai gaya wa duniya cewa a kalli abin da ya faru cikin kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya don ya isa a tabbatar da duniya cewa arewa babu wani sabani. Makasudin wannan taro ne don mu tattauna akan haɗin kan ƙasa musamman arewacin Najeriya. Ga zaɓe na zuwa kuma ga shi kowane jam'iyya ta riga ta yi firamare ɗinta tana ƙoƙarin fitar da ɗan takara wanda zai mara wanda ya tsaya mata takara a matsayin shugaban ƙasa. To akwai buƙatan kuma mu jawo mutanen da muke ganin suna da rauni rauni don kawo su wani matsayi don su ji su ma suna tare da jama'a in ka dubi kungiyar gwamnonin arewa wanda ke shugabanta ta gwamnan jihar plateau ne kuma in ka kalla cikin gwamnoni guda nawa ne krista daga arewacin najeriya amma duk da haka an ɗauki simon bakulalo a matsayin shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma ba a taba cewa ya gaza ba to in haka ne ashe zai iya yin shugabancin ƙasa kamar aka ɗauko shi mataimakin shugaban ƙasa sardauna allah ji kanshi da rahama ya ɗauko sonda awoni wanda ana kira kiran shi ma dan ladi dan sardauna ga su Michael Audu Buba ga su JS Tarka wanda duk sun yi aiki tare da amadu Bello kuma bai taba nuna musu kyama ko tsangwama ba ganin yadda wasu 'ya'yan jam'iyyar APC suka matsa game da maganar ganin an ɗauko dan takarar shugaban kasa da mataimaka a matsayin musulmai ya sa wasu shugabannin addinin Kirista ga 'ya'yan jam'iyyar APC cewa kada dai su kawo ƙasar nan rudani Bishop Edwards Williams Chanomi ya ce ya kamata dai a gaya wa duniya gaskiya cewa abin da ake ganin ya faru a zamanin su Abiola fa ya saba da abin da ke faruwa a wannan zamani gaskiya magana ne da suna su kawo muslim muslim ticket ta mu bangaren mu mu christians ba zai dace mana ba abin da ya sa in kin duba tahirin nigeria ba yau ba ne kin duba either christian president vice muslim to yanzu ya za za canza ko da ke ba wata wai doka ne a yi shi haka nan ba amma abun ya zama kamar gentleman eh, agreement da muna karamin da 60s ba mu san bambancin religion ba ta amma yin ganin su politician nan sun suna kawo mana bambanci gashi ma suna so kara kawo bambanci cikin religion ka san an taba yi a ƙasar nan ko na me muslim muslim ticket eh to lokacin kisa akwai hadin kai ba bambanci akwai love akwai so amma yin muslim muslim ticket din sun hau ai su hau baya Allah ya san san dalilin wannan babban maganar ita ce an yi zaɓe lafiya an yi zaɓe kammala komai lafiya abin da ya sa kai wannan zaɓe lafiya domin akwai haɗin kai to baka ganin cewa 'yan siyasa ne ke raba kawunan mu din su suke kawowa domin sun ransu sai dai kuma wani tsohon kwararren dan jarida da ke sharhi kan al'amuran da kan kai komo alhaji muhammad rabi bako ya ce a bar 'yan najeriya kawai su yi zaɓe domin su suka sani idan suna cikin jin daɗi ne ko kuwa tsanani dama ai siyasa demokradiya yawan ƙuri'u ne ai yanzu misali lokaci lokacin eh, alhaji kare a biola ba a zaɓe shi ba <laughs> an zaɓe shi hakanan kuma waɗansu in suka fito waɗanda yake yan arewa ko kuma yan najeriya gaba da suna ganin cewa zai mulkin shi bisa gaskiya da rikon amana ai za a zaɓe shi shi yasa nake gaya maka daga kudun ma kowa ya fito ya zagaya ya yi kamfen na arewa ma su zagaya su yi kamfen in aka zaɓe su falillahi hamdu kaga ba rigima ba wani tashin hankali jama'ar najeriya ne suka yi jama'ar najeriya kuma sun hada da kudu da yamma da arewa da musu. musulmi da kirista duka gabaki daya wannan shine zai nuna cewa ana zaune lafiya kuma ba a bukatan wani abu amma midin aka ce wai karba karba mu lokacin mu ne mu karba da shauransu ai haka ba zai ba ba zaman lafiya dalamu dai kungiyar dattawan arewacin Najeriya tana cikin damuwa ganin yadda aka ce wasu yan arewacin Najeriya gwiwarsu ta yi sanyin da ake ganin wannan karan idan an tafi dandalin dire zabe arewa za ta yi rauni sai dai kuma duk da haka mai magana da yawan kungiyar arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce dole ne a gaya wa 'yan arewacin Najeriya cewa su sauya salo wajen ganin sun yi rijistar zaɓe kada daga baya su zo suna da na sani. Jama'ar Arewa yanzu su buɗe su An sha mu mun warke. Duk wanda zai zo neman ƙuri'a 'yan Arewa sai ya zama wanda ya fi kowanne a ciki kwarewa muna neman shaida mu ga irin aikin da ya yi muna neman shaidan irin halin shi muna neman irin mu irin wanda zai aiki da su muna so mu ga abin da zai yi mana wurin rashin tsaro wurin tattalin arziki samun ma 'ya'yan mu aiki amma ba za mu je mu zaɓi mutum haka nan kawai muna gaya wa mutane musamman wayanda suka yi fushi suka ce ba za mu je ka kura ba wanda ma muka yi din me amfanin shi mun kare da Buhari mun kare da gwamnoni irin waɗannan ku je ku yi rajista ku zaɓi wayansu idan ba ku yi ba wa'annan mutanen da kuke son ku gudunmu su za su je samu mutane su ba su 500 ko 300 ko indomi su zaɓe su su zo su ci gaba duk wanda yake jin zafin halin da ake ciki a najeriya yanzu ya je ya rajista kuma ya jefa kura kada ya siyar. shi kuwa shehun malami dr ahmad mahmud gumi gaya wa duniya yake cewa babban abin da najeriya ke nema shine zaɓe na gaskiya tun tun tun tuni. inec wannan karon don allah ta tsaya ai zaɓe na gaskiya domin shi kaɗai ne zai kawo kwanciyar hankali a ƙasar nan lokacin da kai murɗi aka yi magudi to shi ke kawo hargitsi da rikici. Ya za a zaɓe na gaskiya. a'a to wanda ke son ya zaɓi na gaskiya sani duk wurin akwatin da aka yi wani abu na magudi ko abin nan a soke wannan kuma duk wani dan siyasan da aka samu yana ba da kuɗi a soke shi saboda haka duk wanda ya karya dokar zaɓe a soke shi waye to in sun nuna haka to insha Allah mutane za su samu wato samu natsuwa da duk abin da za su faɗa kuma a tsaya a fito a yi rajista kuma a fito a yi zaɓe mutane su zaɓi wanda suke so ban ci ga wanda za ku zaɓa ku zaɓi wanda kuke so me yasa domin in ka zaɓi wanda kake so kuma in ya ce ma zauna na zaune tashi tashi ne ake so shi ne shugabanci to mutane suna wa mutum da'a wanda suka zaba shi yasa muke so a daure a zo a yi wannan rajista kuma a zo a yi zabi a zaɓi mutane su zaɓi wanda suke so. ajiye muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai kuma ni mako idan Allah ya kai mu za mu sake zuwa muku da wasu muryoyin a cikin wani rukuni. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fasuna ƙara ƙarewa ne kuma za su yi sabar sabule jiki a matsayin su na shugabanni. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 325 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon su yi sallama daga kan kujen da suke ganin sun rike su kamar mukamin masu rawani. Kuma madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar tabbatar da sun tattaro muryar da kwaje a cikin wannan shiri musamman dai abokiyar aiki maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan a cikin wannan shiri ta kowane fanni. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara yanzu sai nasihar juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne naku Ustaz Muha Khalil Malam Danyawo ni da mamba ne a kungiyar ta addinin musulunci a Yamai Nijar. muna ma 'yan uwa musulmi duka barka da wannan kwanuka masu albarka goma na farko a cikin watan zulhijja bale wannan riba da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana wuri guda gashi bana arfa za ta kasance ranar juma'a da haka muna yamma musulmi tunatarwa kada a yi wasa da wannan yin da Allah ya bamu ya gama mana gaba daya wanda dukke da dama ba dole ba ne wanda ke iyawa ya azumi ai da fata Allah shi karɓar mana Allah shi biya bukatocin a yi addu'o'i balle ma bisa wannan kasashe na na Afirka ta yamma irin halin da muka samu kanmu cikin shi rashin kwanciyar hankali da matsaloli na tsaro Allah ya daidaita mana Allah shirya mana sannan kuma bayan gashi idan mun yi arfa rana wadda take biye mata ita ce rana idi eh, babba shine ranar layya inda dukkan musulmi wanda ya iya yake da iko yake yanka dabba ya zub da shi ko rago ne ko tunkiya ko akuya ko bunsuru saniya ce ko sako rakumi ko taguwa ubangiji Allah karban mana inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jinin nan yake zuba a cikin hannu na ikon Allah kakin ya zuba ga ƙasa dan haka layya ba wasa ba ce ba abinda mutum za su kake bane ga wanda ya iya wanda Allah ya sa ko bai iya bai da ƙarfin yi babu hali sai ya hankuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake annabi rahma ne bai bar duniyar nan ba sai da aka kawo mishi raguna guda biyu waɗanda yake ku masu lafiya masu kafoni abinda ake ce raguna a zo a gani ya yanka guda sallallahu alaihi wasallam da hannun shi mai daraja inda yake wannan layya ta Muhammad ce da iyalinsa aka kawo masa nabi yanka da kansa sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce ganin al'umman muhammad wanda allah ya sa bai samu halin layya ba to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice Kasar Ukraine ta daga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Snake da ke gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa amma nan da nan rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin ukraine a wurin an yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta odessa ta ukraine tun bayan da shugaban rasha vladimir putin ya mamaye ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT na Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe bisa rasuwar wani mahaifinsa Alhaji Ibrahim Baballe da Allah ya yi wa rasuwa jiya Alhamis a ƙaramar hukumar Tarauni da ke jihar Kano. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz babale da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita mana sauti. Da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.